assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sunana jibo fuseni yaro sarkin zangon asabaham kan kasa ingilishi a manfro na farko dai godiya ne zuwa ga allah da ya kawo mu wanga babban rana ranar lahadi na august 27 za mu yi wanga taro na aski sarauta to na farko dai abinda dai nike da shi da dan fadi ne harkan sarauta da jama'a ke harkan sarauta an aka ce sarki sunan mutum guda ake kirawa ce sarki wane amma aka ce aiki in ya kai ga aiki ba sarki kada ke aiki ba zangonninmu akwai aiki ayyuka da yawa da ya kamata mu yi sarki aka bar ma sarki shi karbe masarauta na da guda sarki dai sunan shi sarki amma manya suka ce ba mugun sarki ko mugun shi dai mugun ba fadi saboda shi ya kamata zangonninmu da fadawa da al'umman zango kowa mu dunga tashi muna tanyan sarakanmu suna tafiyar da al'amarin zangonninmu in ce lokaci kadan da aka zabe ni kuma aka min nadi na ga kamar lalle aikin sarauta shi da jama'a saboda shi shawarar da nake bayarwa ne zangonninmu duka mu tashi mu tanye sarakanmu su tafiyar da alamarin gari mu ya ci gaba domin sarauta ba kan da da a yi sarauta a kare ba a samu wani ya yi wani magana ba ko wani ya ce haka ba ko wani ya ce amma in allah ya sa an allah ya cire guda an nada shi she kowa ya ajiye nashi magana a zo a hadu a yi daya a tafiya da alamarin nan domin in allah ya riga ya cire shugaba shine shugabanku na zango inda kun mara mai baya ya yi aiki mai kyau ya taba kowa cikin zangon nan haka nan ne in ba tanye shi ba ya zo ya yi aikin asha ko aikin da bai da kyau ya taba kowa cikin zangon nan da kai da kace kana so da kai da kace baka so da danka da jikanka tun da dai kuna cikin zangon nan aikin wannan sarkin nan zai shafe ku bilisa me yasa ba mu mara masarakunan mu baya su tafiya da aikin da dai ta mu cikin zangon nan mu saboda shi ni fata nike yi kuma roko nike yi nan mu duka ba zangon asbaham kadi ba nan mu duka gana baki daya da fadawa da al'umman zango duka ai guda a mara masarakunan baya su tafiyar da al'amuran zango ya ci gaba na ga mun yi haka ya tanye mu mu ci amfanin shi yara mu zo su ci amfanin shi jikoki mu zo su ci amfanin shi magana na ka da nake da shi kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kasuwan garba a unguwa mai suna a manfro mun zo ne wani taro wanda ake nadin sarauta to a yanayin yadda kuke gani a nan da mu ma mun zo ne domin mu ga abubuwan da ke faruwa a nan to sai ku kasance da mu GH Hausa TV kar ku fita bayan mu kasance da mu domin gani abin da ke guda الله يا جبار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا منان يا كريم يا حفيظ يا ذي الجلال والإكرام الحمد لله الحمد لله الحمد لله باي الله نفركو من عيسد قديم زواج أبجد الله تبارك وتعالى وانا أتكلم يكون سا لقدرن سا da iyawansa ya sa muka haɗu a wannan bigiri mai alfarma bigiri mai albarka ba domin komi ba a yi naɗin sarauta na sarkin asbaha ya mai kowa mai komai kai muke roƙo za mu soma wannan al'amari da muka muna cewa bismillahir rahmanir ya Allah kai muke roƙo a cikin ikonka da jagorancinka ka ba mu dacewa ka ba mu iyawa da gwaninta ka kudurta muna iyakacin abin da zai taimake mu mu iya mu gama wannan taro lahiya muna roƙon Allah yadda da mu so mu wannan taro da bismillahi mu gama mu ga ƙarshensa da alhamdulillah dukkan wadanda Allah tabaraka ta'ala ya kudurta da su samu sha'ani a cikin wannan bigiri muna roƙon Allah ya taimake su ya ba su hikima ya ba su basira ya ba su ikon faɗi ikon yi da ikon iyawa Allah ya samu dace Allah ya samu dace ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا كريم يا حفيظ يا قائل بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير يا سلام يا ذو الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sallu ala nabi karim mun gode mun gode Allah ya saka da alheri. zama irin haka yana buƙatar wanda zai jagoranci zaman manya sun zauna sun amince da cewar mai masaukin baki kuma mai anguwa mai garin maki gani shine wanda ya cancanci ganin cewa shine wanda ya yi wannan zama baki daya a bisa hakan za mu ambaci sunan chairperson ko chairman sarki shaibu sallau na uku na maki gani. jama'a a tabbir a taba taba a taba masa a taba masa a taba masa mun gode chairman ya sauko mu ji zancensa kaɗan na amincewa ya shugabanci wannan zama insha Allah. Ina roƙon da ya ya bani goyon ya bani duk support da ya kamata a support kama Eh, ya bari mu haka ya yi daidai ina roƙon kowa ya sa cikin wannan haraka da mu da abu ƙari lafiya Allah da kanshi mai nuna Allah ya taimake mu Allah ya rubuta mu lafiya Chairman for Council of Chiefs of Gaston, Chief Lele Mokela, Chief Imam, Ilyasama all chief and others, Nina, Nana, ladies and gentlemen, I have the privilege to, on behalf of Chief Salah Duterte, welcome you to this memorable event. Mr. Chairman, Ataha is among the numerous Zongo communities in the Amafun traditional area. It was established in 1870. It has seen four successive chiefs. Each of chief, in the person of Chief Idris Musa, passed on in September 2018. As a result, In November 2019, Chief Dino Fred Yaro was nominated to fill the vacuum as the fifth chief. On the 30th of June 2020, Chief Dino was confirmed and crowned by the reduction of English Sabbath new constitutional reform. Chief Dino Chief Dino Fred Yaro has basic education. He is a businessman. He is married to two wives and five children. Right after his nomination, Mr. two people began to provide transformational leadership to his community. First and foremost, he tried to bring peace, resolving all outstanding disputes among his people. Secondly, the dead of people to acquire the legal land for a Muslim cemetery. Also, under his leadership, he and his people have begun putting up a three-story school block. Mr. someone would ask why is this ceremony not taking place at Asfahan? The event is happening here took back the brotherly relationship that existed between Asbaha and Ama Zongos in the past. Forefathers of the two Zongo communities were friends and brothers. As a result, Musa Baba Alpha Wende, a native of Asbaha Zongo, bought a house at Ama Zongo. It is this good old age relationship that we want to rekindle and cement today. With the blessing of new constituent reforms, the regional chief of Amafum, and the guidance and position of Chief Sakau III, we are, to, we are here to witness the coronation ceremony of Chief Dino Hussein Yari. I have a singular honor welcome jama'a alhamdulillah muna gaishe da musulmai gana gaba daya duniya gaba daya ina ji sarki english aman from yayana kuma malami na ya yayi naɗi sarauta na a cikin unguwannin shugura da ake kira asbaha yana da sarki zango wurin yau muka zo mu duka mu zo mu shaida ya jama'a inda kun ga mu nan mun zo din sarauta ne na asbahan shi yasa muna ma Allah subhanahu ta'ala godiya da ya ba mu kyautar rana yau kowa yayi kokoyo da irin wanda aka yi kowa da ya nadi yayi yi wanga kokoyo muna godiya sosai Allah karba assalamu alaikum wa rahmatullahi muna gode ma Allah mu da ya kira rana muna amman from english abba from sarkin zangon afro yana nada sarki hakimisi garin asuba mun zo mu mara misi baya wannan nadi da tare da babban sarkin mu alhaji awon isa katiwa na daya sarkin goma gaba daya ne magana ya shura na abdullahi sarkin na gumma gaba daya ni ne sarkin zangon ilishima manfu maki gani eh, ni ne sarki sallau the third wato sarki jibon da ake dokan ga yana cikin wurin da yake dubawa asibahan yana cikin kasan english a manfu saboda shi ni sarkin zangon english a manfu gaba ɗaya yi ke na shi sai shi ya zama hakimi a ƙarƙashin sarauta na wanga duka mun same shi daga izinin koshik bolo the force shi yasa abin da ke ciki kenan salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna nan dai har yanzu gurin taron naɗin sarauta kuma muna nan tare da wasu manyan mata ne wanda muke son mu dan tutube su mu ji bayanan bakin su assalamu alaikum hajiya da farko muna son mu ji sunanki da kuma daga inda kike Na'am alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana sarauniya Hajiya Lauratu Usman a maki gani among from English among from sunana Zainab Ibrahim ni ma a nan cikin maki gani muke Hajara Muhammad Ali magaji ina a matsayin magaji amma fu na'am abin da ake yanzu ni ina matsayi sarauniyan zango a manfo maki gani naɗi muke yi na sarauta sarauta da eh, sarki da sarauniya abin da ya kawo mu nan ga kenan sarauniya na ni ne jakadiyarta eh sarautan da ake yi yau ba sarautan kabila ba ne na zango gaba ɗaya ne ba na kabila ba ne na zango gaba ɗaya ne sarkin zango ake naɗawa tare da sarauniyan shi kin yankin gamu nan ga sarauta muka zo ci da fata sarauta kuma yayi kyau masha Allah abin farin ciki dai kan da yawa ban ga wani abu da ya bata mini rai ba na yi murna sosai eh, da aka yi aka zo aka yi wanga naɗi nan ga furum mu kuma da aka ɗauke mu sarauta an ɗauke shi dai wanga ne farkon mu kuma naɗi da muka yi wanga ne farkon naɗi shi yasa ina roƙon Allah Allah tanye su riko Allah Allah zaunar da su duka lafiya Allah cire shaitan tsakanin su abin ya zama musu fitina cikin rayukan su duka Allah ya kiyaye su duka baki daya mu kuma mun gode kwarai da zuwanku muna so mu ji sunanka da kuma inda kake da kuma asalinka da kuma a yau abinda ya gudana a nan domin masu kallo su fahimce na farko dai sunana sarki jibbo fuseni yaro sarkin asabaham eh yau da yin kun ga an taru nan ga ba komai kuku ake yi ba aski sarauta ake yi aski sarauta shi ya tara mu nan ga kuma mun yi askin sarauta da sha'awa kowa ya gan abin da ya faru kuma abin da yake akwai ne yanzu batun aiki ya tashi ma zango zango muna da ayyuka da yawa da ya kamata mu yi amma ni fata na ne da roko na ne al'ummar zango duka su mara ma fadawa baya fadawa su mara masarakai baya a tafiyar da aikin zango aka ce sarki sunan mutum guda da kira amma aka ce aikin zango ba mutum guda da yi ba amma aka mara ma farawa baya farawa suka mara ma sarki baya insha Allah zango zangonnin mu ya ci gaba saboda shi magana kadan da nike da shi kenan to kun dai ji bayanai sarkin da kanshi yanzu kuma magana ta karshe wanda zamu tambaye ka abin da ya faru a nan yau akwai abin da ya saka farin ciki ko kuma akwai abin da ya baka bakin ciki a nan to taro irin haka ko ya za a yi an samu abin da ya bata maka rai kuma da abin da yi farin ciki saboda shi an samu biyun duka amma mun gode ma Allah dan kan da abin ya faru manyan mutum kawo jiki su masu sauko da farko babanmu wato wanda zane kenan mata ku yi huda ku yi huda ba ma son a cika kowa ya kar kowa ba mu son kowane kamara nan ba mu son kowa kowa ya zauna a yi komi a gama lafiya don Allah kowa ya zauna da kenan Alhaji Ali da kuma sarkin zangon gumuwa Alhaji Abdullahi Isa Kagiwa da kuma sarkin jibril sarki jibirin ahmadu sarkin zabarmawa na tungan malam su ne waɗanda za su yi wannan nadi to liman bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترحم من غير حساب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين mana anti sakina mana anti sakina ta zo alhamdulillah wai ita ma sai an bata nata anti sakina na kasuwa wai sai ita ma an ganta alhaji sha'ibu ali ya ce maimaita maganar da nai sannan ya bada sanda yau sarki sha'ibu ali ya nada sarki jibo husaini yaro a matsayin sarkin asbaha kuma hakimi ne na masarautar english a manfuro shi wannan sanda da aka bashi sarkin jibo za ka ci duniyanka da tsinte za ka yi tafiya na giwa ba tafiya na kunkuru ba kesa yau an naɗa ka ka zama sarkin zangon asibaha sarki ingilishi amanfo ya baka sarauta kamin ya baka sarauta shi ma ya gaji sosai ya baka sarauta shesa wannan sarauta da ya baka ba ya baka mana gobe ka zo kana takara da shi ba shi yasa aka ce kai mai unguwa ne kai hakimi ne shi yasa ka sani idan ya kira ka da safe da rana asuba sarki jigo mai mataba ka so ka zo ka ji da shi sannan kar ka yi wani abu a unguwan ba da sani shi ba in ba ka ba mun ci ka tara sarki sarki ne ba tashi sarki ne shi sarki ne shi sarki so mai mataba wato wanda ta duba maganar da sarki zai yi shakuniyan gizo ne ba wuce kotu sarki kuma zai nada fadawa ku sani kamar cewar an nada shi sannan aka nada ku وتنزع الملك ممن عدم يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا رحم الساكين ارحم الراحمين يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا رحم الساكين ارحم الراحمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ni kuma mai magana ni ne sarkin kanawan sawan sannan muna tare da jagoran mu komin mu loya sigiri sarki sarki yau dai in kai kwana kai kwana wani dan wanga ya samu abin bakin ciki ka tayi shi bakin ciki duk farin ciki ko ya same shi ka tayi shi farin ciki Amin abin da mutum ke nema ya kai yau Allah ya kai kawo wani fara na Allah bai kai shi ba wannan yana da kuri yana da kuri amma sarauta yake so Allah sarauta na ba Allah bai mutum shi ya zama sarkin bai zama sarki da kudin shi da komin shi da wani baiwa yau da Allah ya baka babban baiwa ne sai du sannan hankuri hankuri yayi yawa an kana da hankuri ka kara hankurin da wa salamu alaikum eh, yau ranar ga yau ranar murna ne ranar farin ciki me yasa na fari haka yau sarki ya samu fadawa ga kunan kula da zaune amma abin da nake son gaya mafadawa ba mafadin da ya fi sarki san wannan magana ba mafadin da ya fi sarki don sarki ya haje ka abin da nake so yadda yau aka zauna da munna aka karbi a taya shi da munna a yi aikin gari in sarki dai ko ya kake akwai ran da za ka yi kuskure ka ku je ku sai wani kuna wuwuwu sarki ka ga abin da ya yi ga bai gyara ba sarki ga ya yi kaza ya yi kaza in aka da sarki Allah kiyaye ku aka kayan in sarki ya ci gaba ku za ku ci gaba a kofa da yawa an nada su sai suna so su gwada masarki da sun fi shi wayo sun fi shi sani sun fi shi kudi sai an zo cikin jama'a suke sa suke so su sa sarki kunya ina roƙon fara wannan duka yi amfani yadda ya zabe ku au jama'a suka zabe ku ka kawo ya karbi ki shi da farin zuci domin ga farin kyalli aka daura mu ka kuma farin kyalli da baki da zai sauka cikin shi sa sarkin fada magana da zan gaya ma fadar ya fadi ya saya ya fito gare ka fadar ya fadi ya saya ya fito gare ka in an kama shawara ce shawarar da je ka tuntube sarki kaka sai ku shawarar da za ku kayar sarki Kuyi shawarar da garin zai ci gaba domin garin ya ci gaba asaba ha ko ya sunan garin ya ci gaba ku kuka ci gaba Ma kuka ya fito da sarki fara bakin da za su zo su shigo bakin da za su fita kowane lokaci ke za ka tafi cinciri ka sa ka sa maka sarkin fada Ma sarkin samari ke sarkin na ne kaka yi wani rigima kuma za ka zo ka fi sarki don sai da yawa muna gani in ya ke wani wuri sai sarkin samari na so ya gwada kamar shi ne sarki ba daidai ba ne sunan ka wani sarkin samari samariya to yi ayan da aka damu samariya sa sarkin samari ke ma ka yi hankali ba ka fi sarki ba yadda za a yi sarkin samari ya fi sarki sai dai ba sarki amma dai sarki na nan kai sarki zama da san kana karkashin shi wa duka kuna karkashin sarki sa ina rokan ku yadda muka zo da kamar yadda sarki karawa ya fadi muna da yawa amma harkoki sun yawa tun shekaran yau muka fara mun je kuma shi muka zo badro yau kuma wurin su da zo nan hadari na kuma ya bari wasu ababa ya yaka sa ina rokan ku mu rika sarki da hannu daya sarki kema ka yi hankuri magana ga sufin magana na ma ba sarautar yau kuke shi sufin sarki ne sai ka samu hankuri da don ba yadda za yi magana da nake fari hunga ya zo yau an samu wani ya je sai bugu da pen bugu kawai yake rubuta ran da muka je wuri kaza sarki ya yi kaza ran da nake je sarki ya yi kaza amma bai rubuta na je wurin sarki ya bani kaza wannan bai rubuta mugun na kawai zai ta rubuta da wani magana ya bullo dan sai ce ha ina gaya muku sarkin da bai da kyau rana kaza yayi kaza rana kaza yayi kaza ya don Allah don annabi a bari in ba bari ba ba samu zaman lafiya sarki sai kai maka ya hankuri da ka ya bai maka ba ka kira su wani kuma kaga ji tsoron farin gaskiya in ka ce za ka ji tsoron farin gaskiya fadan da ya rushe Allah ya kiyaye Allah sa yi zaman lafiya yadda muka zauna ga sabon shekara shekara biyu shekara shida sai mu komo za mu celebrate wani abu kuma Allah ya gwada muna karshen maganar kenan da suka bi har yau wai gaskiya ya yaba muku da kokarin da kuka yi tun da an ka fara wannan harkar ko da shi godiya musamman muke ba wai yana muku godiya musamman musamman godiya yake mutu musamman amma abu guda da nake son jama'a su sani ne wai abu guda da yake son jama'a su sani shine muna da wani tsakanin mu nan ga wai nan muna da wani tsakanin mu a nan shi ba sarki bane wai shi ba sarki bane amma ya fi sarki wai ya fi sarki aka ce harkan zango wai an ce harkan zango ko asuba ka kira shi ya tashi wai ko da asuba ka kira shi ya tashi kuma ko da abin kudi ne ka bashi kudi bai karba wai ko abin kudi ne in ka bashi kudi bai karba to roko roko na ne Allah ya jaza mani wai roko shi ne Allah ya jaza mani wannan Allah ya dauka kashi wai Allah ya dauka kashi ya fi yadda yake tsammani ba kowa ba shine lawyer chief imam wai shi ne lauyan kifin man lauya sigiri lauya sigiri kuma ne kungiyar mu wai shi ne kungiyar mu gashi shi ne lauyan mu lauya gashi mu gashi gashi da ba don man kuma ina gani. shi guda gudan da shi ne loyan haji umar wai kuma shi ne loyan haji umar kuma shi ne loyan mu na kansu wai shi ne kuma loyan na gansat kansu ba ka taba kiran loya wai ba ka taba kiran loya bai doki fonu ba in bai doki ba ba shi few minutes ya ya ya wai idan bai doki ba ka bashi wajen minti biyu ne gari ya kiran saboda shi na son kowa ya duba loya da kyau wai kowa ya duba loya da kyau ya mai kara mai godiya kara mai godiya wai mu kara mai godiya in kun yi sallah wai muka yi sallah ko da wani 5 seconds ne ku yi ma lawyer addu'a Allah ya zama sallah mu yi ma lawyer mu kara mai addu'a ko wani lokaci domin in dai lawyer na da karfi wai idan lawyer karfi yana aiki yana aiki masha Allah na san zongannin mu ba mu jin kunya haka ne wai zongannin ba mu jin kunya karshen magana na ke godiya nake maka muna ma godiya Allah muna godiya